Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A jiya ne Allah ya yi wa Sultan na Doso mai danda Saidu makwai rasuwa yana da shekaru 100. Muna ɗauke da ƙarin bayani tare da ɗansa cewa da ɗan marigayin. a ɗaya bangare kuwa studio kalangu tana horar da 'yan jarida abokanin hulɗarta a zandar a cikin tsarin ƙungiyar unicef bisa 'yancin yara rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan sakamakon aurar da yara ƙanana a cikin karkarar maradi to yanzu ga labarun yadda suke a jiya ne litinin allah ya yi wa sultan doso rasuwa mai danda saidu jarmakwai ya rasu yana da shekaru 100 an haife shi a watan oktoba na shekarar 1923 jarmakwai mai danda ya a shekara 2000 ne ya ɗare a karagar mulki a matsayin province bayan da ta dawo sultana shine mai sayar da magani na asibiti na farko da ya ƙirƙiri ma'aikatar kula da magunguna na asibiti muhammadu hamani ƙaramin ɗa'a ga mamacin ya yi ƙarin bayani kamar haka ne a jiya ne Allah ya karbi ransa daidai karfe 5 da minti 35 na marece ya shiga makarantar boko a shekarar 1931 a shekarar 1943 ya samu zuwa karatun koyon aikin likita da har hada magunguna a Dakar a shekarar 1947 ya kammala kuma ya kama aiki a shekarar 1958 shekarar da nasaru suka lalata kasar Guinea suka tafiyar su da kayayyakin aikin su yan kasar Afirka su 200 ba biyu suka je domin tada kasar Guinea shi ya tafi ne a matsayin likitan hada magunguna shi ne ya kafa farmasi popular a afirka ne kuma ya kafa kamfanin sarrafa magunguna onppc a shekarar 1962 a shekarar 1987 ya zama dan majalisar dokoki a ran 12 ga watan oktobar na shekarar 2000 aka dauki kudurin bashi matsayin sarkin doso bayan haka aka nada shi a doso sai shiya da allah ya karbi ransa yana da 'ya'ya uku idan allah ya yarda gobe laraba za a yi sana'izarsa a cikin harabar gidan sarki Muhammadu Hamani kenan jika ga mamacin idan Allah ya nuna mana ran Alhamis ne za a yi jana'izar mamacin Allah ya je kansa Allah ya sa ya huta. sai kuma a ɗaya ɓangare bayan tawa yanzu zagaye ne na zandar inda a yau da safen nan studio kalangu tare da abokanin hulɗata suka buɗe zaman horo a cikin tsarin proje na unicef bisa 'yancin yara 'yan jarida na difa da zandar ne wannan zaman horon ya shafa zada bawa shine shugaban sashen hulɗa da gidajen radiyoyi ga ƙarin bayanin da ya yi wa Muhammadu Mado. Muna da hulɗa da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da ya wani aiki na tsawon watanni goma da ake kira Projet d'engagement na kafafen yada labarai a cikin jihohi takwas na Nishar domin bunƙasa hakokin yara haɗe da hali na gaugawa. A nan muna wurin taron ƙaddamarwa inda za a bayyana wa rediyoyin jihar Zandar da na jihar Difa abubuwa masu muhimmanci na wannan proje domin rediyoyi ne da za su aiwatar da wannan proje tare da kulawar Studio Kalangu. Manufar ita ce a faɗakar da al'umma don talakanci fahimci menene hakokin yara da mutanen da ke cikin halin na kasa baki daya muna da batutuwa goma sha biyu waɗanda za mu tattaunawa a kansu gobe sannan banda gobe muna da horo a ga hakokin yara takamaimai 29 zuwa 30 ga watan Oktoba an gudanar da ba da horo ga mata a dogon dutse domin koya musu salon kasuwanci da ya shafi matan karkarar matankari da ɗan katsari. Wani proje mai suna Agiri Kiss ne ya kumshi wannan horon inda ya ba mata wannan horon. Zainabu Hamani shugabar kungiyar ahirata da Aliyu Bawa. L'objectif manufar wannan zaman taron shine karfafa kwarewar mata masu sarrafawa da aikin abubuwan da ba a mazan amfani da su ko ba a ba su muhimmanci a cikin dabarun talla don su sa kafa da kyau a cikin kasuwanci su sai da kayayyakin su fiye da da tare da riba mai tsoka masu aikin gujiyar kuruga da 'ya'yan itatuwa da ba a saurin samu da aka gayyato a zaman taron nan sun fito ne daga da'irori kamar matankari dan kasari kuma daga cikin ƙauyuka goma inda projen ke aiki a ciki akwai mahalarta uku daga kowane ƙauye masu aikin kayayyaki aikin biyu da mai sarrafawa guda. Muna fatan a ƙarshen wannan zaman zaman zamanto sun fahimci dabarun tallar yaya za ka sai da kayanka, wa za ka wa a wace kasuwa yaya za ka biya bukatun abokin cinikinka. Domin koyo da salon dogaro da kai matan gidigir da ke cikin gunduma gure a jihar Zandar sun girka wata kungiya mai suna ci gaban mata da ta hada kungiyoyin mata musamman daban-daban sai dai matan suna buƙatar taimako domin tafiyar da ayyukansu hawa ali ita ce shugabar kungiyar ga abin da take shaidawa zara bukar federasiyan tana da mutum sattin amma ta kumshi mace ɗari uku da hamsin wanda muke aiki tare da su shak dimansh muna bersaman kin kenzimil muka tara shi sai wata proje ta zo ta bamu tahuna da na yin dambu da na gasa biredi da na hudda mai uli-uli muka ɗora agaji kowace mace a cikin abu matsala ta same ta muna ba ta jika talatin cikin kuma na jika talatin muka basu ba bashi bane kawai mun baki ne ki je ki kore matsalolin ki ma. hallo mu sake zubi in wata ta matsa cikin mu mu bata haka muke kayan mu matan girgir abin da suke bukata an masu hannu da shuni sun taimaka musu duk abin da aka sa ba hemi ba mu yanzu abin da yake ci mana tuwa kwarya rashin zarin wannan da rashin karhi shi yake mai da mata baya mata duk yan sana'a ne su kama mana inda kayan aiki duk sati gidan in kika zo ba kamar ya hwashe ba za ki gani komi za mu yi Ƙungiyar Tarayyar Turai sun suna sun ɗauki aniyar wajen neman tallafin abokanin hulɗa domin dafawa fannin makarantun boko a Nijar. A cikin wannan tsari ƙungiyar ci gaba ta ƙasar Faransa AFD da ƙungiyar tarayyar Turai a jiya sun kula wata yarjejeniya na taimakawa da miliyar tara da wasu 'yan kai na sefa waɗanda za a saka a cikin wa'adin shekara 2023-2028 a cewar wata sanarwa ta fd da ta wallafa. A cikin tsarinsa na rangadi a ƙasar Nijar, Daraktan Bankin Duniya reshen Afirka ta tsakiya da yamma da ke kula da fannin wutar lantarki da sufuri ya kai wata ziyara jiya a garin Sadore da kuma cibiyar wutar lantarki ta gorubanda domin tabbatar da ayyukan cigaban ayyukan da ma'aikatarsu ta ke tallafawa ƙasar Nijar. Franz Dres Gross a hirarsa da Mama Ada. Ina ganin muna a nan a cibiyar makamashi ta Nijar a nan gaba domin daga nan ne babban layin wutar lantarki na Najeriya zai zo cikin yanayi na layin hada kasashe da zai fito daga arewa haka kuma akwai makamashin da zai fito daga madatsar ruwa ta kandaji da muke nan muna yi tare da sauran abokan hulɗa haka kuma da sauran shirye-shiryen ayyuka na hasken rana da za su haɗewa a nan har ma kuma da shirin aiki na bankin duniya da ake kira skilling silver kenan za a samu megawatt 60 na skilling silver da za a hada su a nan akwai kuma shirin aiki da tuni afd ta zuba kudansa na megawatt 60 daga nan ne komai zai zo domin baiwa ya mai wutar lantarki har ma da yankunan tsakiya domin kuma za a hada layuka na yankunan yammaci da na kuma yankunan tsakiya Sabbin ɗalibai na kwaleji na ajin Cesium suna fuskantar matsalar karatu a cewar mai kula da makarantar kwaleji ta Abubakar Sale na Cirozirin domin haka ne take kira ga iyayen ɗalibai su ƙara himma wajen sa ido ga yaransu misali wajen kula da karatunsu zuwa makaranta. Hawa Eh, Pakot mai kula da makarantar ta yi wa Ahmed Falan ƙarin bayani. uwaye kai muna son su dafa muna bisa haraka yara tunda yaran gar suke zuwa yan bana yan cesium wani sabon foro ne za a musu nan basu san mene ne conduit ba muna son uwaye su san da vrema yaro in yana yawan retar in yana yawan zawa absence in baya sa tiyoni wadda aka ce uniform na lakwal in yana rigima lakwal duka wannan suna sa amma yaro mu an conduit ba mu son mu yana yawa in yana yawa kenan yaran ka ya an tabbata yana da batanci kowace ekwal tana da teni ya kamata uwaye su kama jikin su tabbatar da yaro ya zo da teni shi ana akwai ga mutane masu shigowa cikin lakwaloli to yaro ya yi shiga ta dan gari ko wani mugu ya yi wata shiga ta gari an zo lakwal ya za mu ganiya kenan da wannan teni kin ce muke gane yaro namu da wanda ba namu ba kuma wannan teni yaro in ya sa ta akwai kuvertir da yawa Allah ya kiyaye ko wani abu ya same shi a hanya za a kula mishi da gauga an san dan lakwal ne kenan tana da muhimmanci kwarai uwaye su kama jikin su su kula yara su rika zowa alar duk da dai sanyi ne ake Farashin takin zamani ya sauko a kasuwanni saɓanin lokacin damina. wannan saukowar farashin yana zuwa ne lokacin da manoma na gunduma birnin kwanni suke shirye-shiryen noman rani ali abdu dan waina manomi ne a birnin kwanni ya yi wa asuman musa arzika karin haske taki ya rage kuɗi bayan wata uku da son wuce ana sai da buhun taki jikka talatin ba biyu jikka talatin haka ake sai da shi amma yau ya komo jikka ashirin da uku kuma magana gaya gama suna ta ragewa ne saboda haka kowa ya shirya aiki ne insha Allah taki zai zo da sauƙi. kuma kowa zai iya samun gwargwado wanzu ga wata mai hita in sha Allah akwai oda wadda za a yi ta taki wanda zai shigo a nan Nijar sosai gwamnati ma ya sai taki amma shi wannan na gwamnati ba mu da masaniyar yadda za shi da abin shi an yi matsalar taki kwarai akwai waɗanda da dama saboda matsalar tsadar taki ba su noman rani ba bara haka an kai fama da shi sosai babu shi tunda bara mun yi zamanin kana da kuɗin ma samun shi sai shi ma waya A cikin tsarin tankaɗe na zagaye na biyu, 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Juventus na MENA Niger sun kara da na Cote d'Ivoire inda suka tashi ci ɗaya-ɗaya. 'Yan wasan jiya ne suka dawo ya Mai mai horar da 'yan wasan Zakariya'u Ibrahim ya gamsu da karawar. Ga hirarsa da Hasumi Guruza. Muna cike da farin ciki da cin daɗi domin ba abu ne ba mai sauƙi. Zan cewa wani abun da ba a yi tsammanin nasara ba, amma kuma aka samu. A wasan waje mun zura ƙwallo guda ya isa domin yin matsin lamba ga abokan wasanmu. Mun fahimci cewa a cikin jawabin kocin sun nuna jin tsoro kuma ta wani bangare kamar sun yarda da kansu suna rena mu. Amma mu mun san cewa ɗan Nijar idan aka ce za a rena shi to a nan ne zai nuna ƙwarewarsa da kuma abubuwan ƙwarai. abin da mun ka yi kenan yanzu mun wuce zagaye na uku abinda ya rage shine mu nace domin halarta wannan gasar ta kan Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a wannan shekara fiye da kashi 70 cikin ɗari na 'yan mata suna ana aure da su ne kafin shekara goma sha takwas a Nijar a cewa wani bincike na ƙididdiga. shinko ko miye illar ga wannan ɗabi'ar ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Mohamed Maman. A maraɗi wasu uwayen ba sa wata tantama gaba da 'ya'yansu mata da ke cikin ƙurciya arme tun ɗaukar juna biyu na farko suke fuskantar matsaloli wajen durƙushi. Irin haka ne ya faru ga bara'atu ta garin mai banda cikin ƙaramar hukumar sabon mashi yau tana da shekara kusan talatin bara'atu mijinta ya sake ta. Ga matsala ta sami tun daga haihuwar farko shekara ta sha shida ga matsala da shekara sha biyar an kama aure da dogon gabar da kawai mun ka zo an ka cire min yaro da cikin cikin tsari bai tsaya da sa matsalar da tsohi na su ne ka kula da ni abbas ga yanzu da su abbas kai na miji na ma yanzu ya ban takarda tun na samu wannan matsala an gode ma Allah tun da an yi mini aiki wajen aiki bakwai ana mini amma ban dace ba Wani da an yi min aiki kan a wuduwan da bulan ya tsari na ta zuba ya shiga tiyo saura saura zai ba a faɗar babban jami'in kiwon lafiya matasa 'yan mata da dama aka wa aikin tiyata bayan sun sha wahalar doguwar nakuda dr mudafa salifu Isufu shugaban asibitin gidan Rumji. Mu mun yi wa mata 'yan shekaru 15-14 aiki. Matsalar ita ce naƙuda ta dogon lokaci. Ko da jinjiri ya kai watanni aihuwa wato watanni tara fitar da shi matsala ce domin ko banda kasancewar kugun mace bai da ba don karɓarsa hanyar aihuwa ba ta samu ba don fitar yaro. Kan yaro na kasancewa cikin matsi tsakanin mahitsara da al'aura ko kuma tsakanin al'aura da dubura kuma wannan ne ke zama sanadiyar yoyon fitsari. A A ganin Dr. Mudafa Salifu sakakin iyali da rashin kulawar kai wa'annan matasan 'yan mata cikin gaugawa a cibiyoyin kiwon lafiya a yayin da suka soma naƙuda hakan ne ke haddasa kamuwa da cutar yoyon hitsari. Naƙuda tana farawa ne a gida kasancewar al'ummominmu har yanzu ba su gane wajibcin su je gidajen likita su aihu ba suna ɗaukar lokaci cikin tsammanin cewa za su aihu idan mace bata aihu ba sai ta zo a gidan shan magani. magani idan can bata haihu ba kuma sai a zo karamin gidan likita duk wannan dogon lokaci da ake ɗauka na sa al'amura su rikice cutar yoyon hitsari na ɗaya daga ababuwan da ke taimakawar ƙara tsananta akan aurata yara to ƙarshen labarun kenan a huta